hira ce za mu yi ungurungun wadda ta jibanci sha'anin harkar siyasa tare da ɗaya daga cikin jigo a jam'iyyar pdp kuma 'yan gaba-gaba ga gidan siyasar malam wadatau madawaki wato honorable kabiru rabi'u suleiman ya shigo wannan ɗakin domin bibiya da kuma sharhi kan al'amuran da suka jibanci sha'anin harkar siyasar zamfara siyasar pdp ka cokam da kuma a makoma da suke kallon ma ita ta tasu ta pdp a zaɓukan shekara ta 2023 da muke tunkara honorable muna maka barka da shigowa karo na biyu a wannan shirin namu na, Allah Sani an ka kani zanje a na wannan tattaunawa tare da abokin gabatarwa ta Abdul Balarabe kai tsaye za mu shiga cikin wannan tattaunawa so honorable a zaman kaɗan jam'iyyar PDP wa'anda dalilai ne kake ganin suka haddasa sake taɓarɓarewar tsaro a jihar Zamfara alhamdulillahi kamar yadda ka sani harkar tsaro harka ce wadda ba a jihar zamfara ba a juna gaba ɗaya shine abu na farko wanda gwamnati ya kamata ta fara tsara ta lura haƙƙi na gwamnati ta kula da dukiyar jama'a da rayukansu to amma a jihar zamfara abubuwan da ke kawo taɓarɓarewar rashin tsaron jihar zamfara gwamnatin ce kama ga dukkan alamu ba daga take ba dalili kuma ko shine dukkanin wanda ya san abin da ake ce tsaro gwamnati ita ke ba da wuƙa da nama ga mahukunta wanda za su tashi su doma ma al'umma wannan tsaruwa don su kare su dalilin ko da sanin ka gwamnati ba ta ne a karamar hukumar mulki ta tsafi na fito muna fuskantar kalubale na tsaro tun daga yammacin tsafi daga wasu tsafi kuma ana shan wahala sosai a bisa wannan lamari da ake ciki gwamnati ta kawo jami'an tsaro ta ajiye karamar hukumar mulki ta tsafi wanda ana kiransu da special force amma abin ban mamaki ba da daɗe wannan ba suka kwashe ta suka tafi wanda suka tabbatar wa al'umma cewa tsawon lokaci da suka ɗauka ba su da alama alama da ya kamata a ce ana ba su abu na farko kenan abu na biyu kowa sani kwanaki baya da suka harkar tsaro ta ciccira a jihar zamfara gwamnati kan shi ce za a ɗauki an sa kai ɗari biyar a kowace gunduma wanda kowa sani gwamnati ta kawo mashina kwara dubu biyar wanda ya kaddamar da cewa za a raba kowace karamar hukumar mulki domin a raba ma wannan mutane za su rika shiga lungu da sako domin kare rayukan mutane da dukiyansu to abin mamaki abin ban takaici mashinan ni ban ga kwara guda wanda gwamnati ta raba ba to ba sau bane an sau ya kaddamar da suya mai kuma gwamnati ya kira kowane shugaban karamar hukuma an dura motoci an ce za a kai amma babu wata karamar hukuma da aka wannan yanzu shi tsafe ba raba wurin ba ko guda babu har kuɗi na aza na ce wanda ya kama mashin kwara guda wanda mai daraja gwamna aka kaddamar cewa za a ba mutane na 'yan sa kai su tuka domin kare rayukan mutane duk wanda kama zan guda hoton shi ma ka ɗauko man fasinan banda wanda aka tara cikin jama'a wanda aka kaddama a gwamnan house zan ba da dubu ashirin wallahi babu wanda ya kawo mani a tsafi ba ma tsafi duka zan fara ba tsafi ba in ma yi la'an raba wata lokar gaman tsafi ba a bata ba mm. to ka ga gwamnati ba daga suke ba sannan magana a dawo a ce amma yanzu an ware kuɗin kuma an so baburan ga bayanan da kuka ji an ware an kawo su har gidan gwamnati kuma an kaddamar da suya kuma duniya ta san da wannan to kaga cewa in har za a yi haka a kawo mashina a ce za a raba ma mutane domin a kawo tsaro a jihar zamani, kuma a ce mashinan sun salwanta to aka kawo magana ba magana da gaske ake ba wa an yi ne da wata manufa tsaron kila ko an da ke amfana da shi ya kuma an mamaki a ce harkar sha'anin tsaro a ce wanda ke jagorantar sha'anin tsaro a jihar zamfara commissioner a ce retired dig ne ya muna kallon cewa ko yana kwance gida ko da bai aikin tsaro yanzu bayanai na sirri sukan zo mashi kamar a ce yanzu kana rikon jiha ga baki ɗaya jihar zamfara da ka na ƙasa baki ɗaya amma a ce jihar zamfara ta gagara cewa a samu wani sauyi ga wannan sha'anin tsaro ya kamata a ce an duba wannan harka da ake cikinta kuma an duba an tsaya tsakanin da Allah to amma mi muna kallon cewa abun ana ta kani ana walwala idan akwai wata manufa sai a gaya mu jama'a cewa kamar da gwamnati cewa ta gaza ga harkar tsaron nan kowa kare kanshi wanda ko ba ne abin da kamata a ce gwamnati ta yi ga halin da ake cikin yanzu ba to yanzu mutane suna kallon cewa gwamnati na nuna halin ko in kula ga da suka jibanci sha'anin taɓarɓarewar tsaron nan musamman a ah, matakin da gwamnati ta ɗauka na kame ɗaya daga cikin wa'annan shugabannin masu sana'o'in wayannan a bebeji bayan ya yi wata hira da ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da 'yan kwanshi baya ga wannan in ka ɗauki misalai da yawa har yanzu yanzu in ka lura ko magana ƴaƴa ko kuma iyalan wannan tsohon akantan jana ɗan furfurin nan ba yi suna ci hannun 'yan ta'adda bangarora da dama mutanen yankin magami maradun bukuyo ko ina ɗiban mutane ake da kasa na ɗiban bisa shi babu wani response daga gwamnati ko jami'an gwamnati wanda zai nuna cewa an nuna halin damuwa da al'umma jihar zamfara suke ciki shi wai wannan ke nuna ma al'umma to wani al'umma ana nuna ma al'umma cewa ita wannan gwamnati ta gaza ba ta iyawa kuma abin da ya kamata a yi shine ga doka ga tsari idan gwamna ka ga baka iyawa kakasin da aka ce ga mun shugaba jirgin ya ajewa Ake ce ba ya aje domin ka san cewa shi wannan mulki da ka saman shi da abin da Allah bai tambaye kuma baka ka guje ma wannan tambayar kuma babu yadda za a yi a ce gwamna a jihar shi a ce wai akwai wani abu wanda ke gagara shi ina mamaki wannan abu wanda ni na sani cewa yau duk wani wanda ke aikata aiki na asha a cikin jiha wallahi bai sati guda ko da yana yin shi ba samu security da cewa wane dan ta'adda ne ko kuwa na abu kaza yake da yanzu da zaka tura mai daraja gwamna test ka zage shi wallahi duk inda kika cikin zahar Zamfara sai an nemo ka cikin 24 hours to amma amma wani sai a ce mutanen nan gamu da su cikin jihohi gamu da su cikin gidaje gamu da su cikin ƙananan hukumomin mu gamu da su cikin daji an san su an san inda suke ya kamata a ce an ɗauka musu mataki matakin nan a aje ɗan ɗan wane jikan wane abokin wane a yi abin nan tsakani da Allah duk wanda ya hukunta shi bai a ce a zauna da mutumin da kan iya salwantar da rayuwar mutane yakan iya salwantar da dukiyoyin mutane sannan a ce da yana alaka da wani koko na dan shi koko yaran mu ne a ce a dora masu irin wannan abubuwa na ci gaba to gashi in kai wa shahi ka ba ta shahi yan uwanka in mu shahi yan uwanka ba ta shahi abokan ka in mu shahi ta shahi addinin na addinin sun da dukkan dan hora duk wanda ka ja mushi da dan hora wallahi babu kristan ko guda duka yan uwan mu ne musulmai ko fegan babu bari a ce wani abu to ya kamata a ce shi mai gwamna ya duba harkar nan ta mulki ce ko dukkan mulki nan da aka ɗauka ka rance cewa za ka kare rayukan mutane da dukiyoyinsu to gashi gabaki dai babu guda da aka samu ciki ba kare rayukansu ba ka kare dukiyoyinsu ba to ta ya za a a ci jihar za ta ci gaba jihar zamfara yanzu abin kunya ne wallahi yanzu ka bar jihar zamfara a tambaye ka cewa wai daga wace jihar kake ci jihar zamfara kai kanka kunya kake ji kunya kake ji na je abuja last week muna cikin mota wani ke tambaya ta ina zan je na ce mashi zan yi ta ne zo mu je ga mota ce shi a ina jiran a zuwa dauke ni ya matsa wa hannun cewa ina zan je shi zamfara zan je shi zamfara malam zamfara ya ce ya gani hankali na kwanci bai san abin cikin zuciya na damuna ba amma duk inda ka tai a faɗin Najeriya na aka tambaye ka daga jihar da kai wallahi ana tausaya maka ana maka jaji duk lokacin da haka musulmi ba amma yanzu wannan matakin da gwamnati dauka na kama wannan mataimakin shugaban kungiyar nan da BBJ ya daure akan kalaman ko kuma zargin cewa ya zagi gwamna lokacin da yake zantawa da ɗaya daga cikin 'yan ta'addan nan kana ganin is it the best decision to take a wannan ba adalci ba ne ba ko da ya magana a yan uwan shi babu yadda zai magana ce ta zo yana dole ne ya lallashe shi shi kan shi wanda jagon ai akwai lokacin da aka haida bidiyo na shi shi ma na lallashin su to kai kawai an yi magana yana ya yi magana an ce gwamnati ba daga cikin su dole ne duk abin zai domin ya nema yan uwan shi sauki shi zai yi ya kamata a mashi adalci ba kiran sai shi ra'ayin kanshi ko ko yau zauna ya ta surutu irin wani ce yana jin daɗi a a a'a magana ce ake yana faɗi ina faɗi kuma abin da ya faɗi dole zaka ba shi ansa da ta daidai shi ne in ka mashi wata magana ta ɓata wannan ɗan ta'addare kan iya sanadi ya ka ya harbe yan uwanka to kaga duk abin da ya kamata kuma shi ɗan ta'addare shi ya ce gwamnatin ga ta APC in aka kyale ta ci gaba da mulki babu da za a yi al'umma jihar zamar su zauna lahiya to kaka ga babu adalci babu abin nan a ce an kama yan uwan shi dan dan yayi waya da a duwan shi cewa kila ma sai da yawa shi kan shi bai cikin hayacin shi kila kidi mai kila kidime yake da abin da ya zo mashi kan ya hudi domin neman ma yan uwan shi maita amma a ce a kama shi a domin wata manufa ba ya mashi allaci ga baki dai a cikin wannan ta da aka yi babu adalci ciki to ka saurari matakan da gwamnati ta dauka game da matsalolin tsaron nan wani sharhi za ka yi akan wannan a to matakan general jiya hmm. wanda shi kwamishinan watsa labarai ya fidda an yi kwamiti na na da wayanda ake zargin 'yan ta'adda ne karkashin sani shinkahi an yi kwamiti na karɓar bayanan sirri karkashin shi DIG Mamman Jahi an yi kwamiti na na maganar sanya ido ga waɗanda namu lokal 'yan sa kai da an kasa gwamna ya ce a ruhe ka ne da gidajen mai a bangaren ma da ruwan kure da bangaren indotun daji ga decisions nan dai ana ɗauka. to dokta kami mu kai ko ina mu koma can baya an ruhe na sama da wata biyu aka ce za a yi abubuwan wani kwamiti ne ba a yi ba wani mataki ne ba ɗauka ba bari wannan da aka yanzu daga baya bayan nan ai ina kallon cewa nan ba shi ne ba a wanda ya kamata a yi shi ne a zo in har da gaske ake tsakani da Allah za a yi magana a ce kowa ya sai bindiga ya kare kanshi a wani yanzu ko da zai ci bai da ita bari har yanzu maganar sai bindiga kuma yana karkara da wani in ya zo gari bai ma da kuɗin zai kama haya shi jiya masallatai in ka tai dan ba nan cikin guso masallatai in ka tai zaka kusan wani mutum ɗari ga sunan kokonci suna bacci sun baro ƙauyukan ma da ruwan ɓaure wani kai duk ga sunan sun shigo cikin garin guso to mutum da bai da ma da wurin da zai biya ya kwanta ina kake magana sai ya baro dukiyar shi ya yi noma ya baro iyalin shi ya taho to ina ga kuɗin zai sai bindiga har ya kuma da mi zai sai bindiga na farko sannan babu wata doka da ta ba da damar cewa gwamnati ta yi to da cewa jama'a su kare kanta duk duniya ban taɓa jin inda ake haka ba su dai yan ta'adda din na ita gwamnati na ita ke da ƙarfi ita ke da abin da za ta murƙushe ta kowace hanya kai talaka ka koma gefe in gwamnati ta ce matsonan ka tsaya bayanan gurin mu bari mu shiga gaba sai ka tsaya su gama sai a ce ta ce koma inda kake amma ashin za a ce wani talaka wai ka kai ka sai bindiga ka kare kanka wace bindiga za ka sai sannan bindiga nan da ake cewa a sai ai akwai dokar sayan bindiga bindiga da za ka so ba ta isa ka kare kanka saboda bindiga ba ba za ka so irin bindiga da farawo ke to gwamnatin ko ta ba da lasin na ka sai bindiga za ka kare kanka ina ga gwamnati ba ta ba da lasin din mutum sai AK47 ya je ba to wace irin bindiga za ka so za ka kare kanka pistol to pistol halbi nawa za ka ta abin nan shi ya goya mata maganin kwara a biyu gaba ya zo da buhun albarushi yana sun zo su ɗari biyar da wani abu suna buɗe makota ya za ka yi da su pistol na halbi nawa za ka yi wani ko kan wallahi bai iya halbata wa zai koya mashi halbi ko ko tara su haka yanzu sai ka koya musu halbi sannan su koma gargan su kan kansu wani abun ba zai yi haka nan ba ba decision bane ba ba doka bane ba ba tsari bane ba in har da gaske ake za a wannan shi wannan kwamiti da aka yi kowane gari sai a koma yan sa kai da wanda ya je na iyawa a tsara kwamiti a samu amintattu gwamnatin ta saurin bindigogin ta ba su a haɗa su da jami'an tsaro mun ba ku bindigoyi to a ta yi in ba ba a kama bindigoyin da yawa ba kamar da cewa kowace masarauta za a ba da fam 500 na bindigoyi. to su kowace wata za a ko mutum 500 din nan barayin na an san inda suke an san wurin zaman su to kowace lokal gama mutum 500 yana gaban aka ce tsafe an tara dan sa kai mutum 500 da AK 500 an kada shi da soja da dan sanda da civil defense an ce su sahi ko da su sojojin su ma ɗari biyar dubu kenan tsaye sun tafi gomi uh, sun ɗauka wallahi ba a sati guda jihar damar sai ka nemi ɓarawo baka gan shi ba to amma ganin a cewa a zauna sai sun zo sun kawo maka hari watan nan kai ka ɗauko bindiga ka ce ka ce za ku tsara garin ku ta ina sai ka zauna nan zaune bakin kwagida sai da suka zo dare za su zo muku ba ku tare su mutane za su zo ba su san adadin su ba Najeriya saboda matsalar tsaro ya kare kanshi. Akwai ma doka ta hanawa da ita gwamnatin tarayya ta bada ta hana mallakar bindiga da hana kwamishinonin 'yan sanda na jiya su bada lasa. To ka gani ta san me a nan gurin yau in kowa mallaki bindiga dukkanin muna fata cewa na abu ba mu kiran daga zuwa wani sati ba Allah kawai mu da wannan tashin hankali to ina mallaki bindiga kai kana bindiga wata rana hada ya hada mu zuciya inda ta so bindiga da dauko kuma yanzu neman sharare kare ita. <laughs> to aka ga ba a ci gaba ba kuma za a koma abin da ta koma tana hannun jama'a amma aka bar ta hannun ita gwamnatin ta ɗauko ta ta miƙa mutanen in kun je kun haɗa kun dawo ku kawo su police station ta karamar hukumar ku a lissafa aji in kun kashe barayi kun ga bindigogin kun ɗebo an ƙara samun makamai in an gama Allah ya kawo da wannan abu ya wuce makamai na na hannun gwamnati sai a ƙara a aji ma gwamnati abu. to amma yanzu kai kana mai ra'ayin cewa gwamna ya canza wanga decision din ba zai yi ba a wannan ba zai yi ba shin wai an mutane da ya sanya tuntun suna jihar Zamfara ko suna tare da mai daraja gwamna shin dukkanin su duk ba su da tsari ba su da tunani sai yanzu ya kamata a ce tuntuna an rahe network ɗin nan an yi ɗau wannan lokacin duk wannan tsari bai zo ba sai yanzu wallahi ni ina ga cewa in dai har don Allah za a wannan a dawo a aje munahunci a duk wani kwalle-kwalle a yi majiha yan uwan ku dai ne ake kashewa kannanmu ne ɗiyanmu ne da abokanan arzikinmu to a tsaya a yi abin nan tsakanin da Allah a zo a taru a ga cewa an aje san kai jami'an tsaron da me kuke bukata gashi mun baku ku kai a yi abin nan bisa tsari a kula da abin nan irin DIG na nan su kaftin mai riga na nan akwai tsahin da ta yan sanda duk suna nan cike sojoji su akwai cikin jihar nan kuma suna nan duk abin da ake baka taɓa jin murar su ko da sun zo gege media sun ga mai daraja gwamna ga yadda za a ci gaba ko ko su isko shi gida ga yadda za a ci gaba harkar tsaron shi a magance ta dukkan kana dan sanda ka gama ka ce baka taɓa zuwa faɗa da yan ta'adda ba kai soja haka baro soja ga takabar san inda ake yaki da yan ta'adda ba a ya kamata a ci a wani wanda a ce jihar zamfara dudu dudu ka gama sha hudu duka inda suke zama mutanen sun sani in aka raba duka in aka tashi yakin nan ya daɗe ya wuyi komi wallahi ko ba jami'an tsaro yan sa kai in aka ba su dama aka inganta su wallahi wata guda yawa an kammala wannan eh to amma ka me ma tambaya zan so mu ji ra'ayinka a wani me yasa kake ganin mafi akasari yan ta'addan nan idan suka kawo farmaki jami'an tsaro conventional suna kallon su barayin na kallo a ce su ce ba su zuwa zaka ga yanzu ko na recently case din mada an samu wannan scenario yan sa kai da nasu lokal bindigogin suna neman sojoji su zo a tai sojoji ba su zuwa in ka saurari hirar da manema labarai suka yi da mutanen magazu abinda suke faɗa ga sojoji yan danga ba nisa da inda barayin na cooperation sojoji ba su zuwa wani yasa kake ganin jami'an tsaro suke shakkuntin kare mutanen to ni a nawar ayi abu kuma tunani na abu biyu ne abu na farko jami'an tsaron nan dukkaninsu suna da rayuwa kuma babu abin da suke alfahari da shi ko wanda ya wuce wannan bindiga ina da ita kana da ita na ɗaya kenan hmm. abu na biyu suna kallon so da yawa sukan rasa rayukansu ɗiyansu su kasa samun gata ga gwamnati in ka mutu babu wani abu da gwamnati za ta yi tun ga matakin jiha alama din ma da ake baka kakan ya gagara hmm. sannan ita an ce in ka mutu haƙƙin ka da dace a ce an danka ma iyalanka sai ya gagara har ya zama cewa iyalanka sun shiga wani hali na tagayyara ɗiyanka sun koma marayu wanda karatu ma zai iya gagara su wannan na ɗage sannan na biyu duk lokacin da aka gara ka an ce shi so ya koya shi mutum ne wanda ke jiran umarni bai da yadda iyaka shi bai da nu cikin harkokin shi to duk lokacin da aka gana ɗan umar shugaban shi ya ce mashi dakata zai dakata daidai wannan hurga ba zai iya ƙara ta gaba ya ce zai yi wani abu wanda ya wuce nan to muna kuma kallon cewa su ma suna an san umarni ne daga ita gwamnati ila ita gwamnati tana da ra'ayin kallon cewa ba ta buƙatar wannan abin da ake yi amma bai yiwa a ce ga makiyin abokin gaba na yana iya kashe na kashe kuma a ce in kyale shi dami ya kamata a ce sojojin nan an ba su dama sun yi aikin duka ni muna zama da na jin soja na magana ce wallahi duka aikin nan. an ba da dama bai wuce awa 48 sun gama wannan aikin ba inda za a ba da dama to ka gwamnati ce ba ta da ra'ayi in ka duba yanzu abubuwan suka faru Mutane da aka ɗauka na jirgin ƙasa sai da aka sako wasu mutane daga hannun a ce an gagara an so wa'annan mutanen sun gagara a ce sai da aka sako wasu wasu mutanensu sannan su ma suka suke wasu mutane kaga an lalace akwai aboki na wurin aikin mu guda yana can ko hannunsu maciji ya sare ka wasu sun mutu can gurin mace zai da kunamomi da miyar suna cizon su ba kuɗi suke so ba shin dole ba dole ne sai an ce sai sun rayu ba sai a sai ɗin rayuwar mutane da sai a kyale wannan a je a samu mutane inda suke a darka ke sannan mutane na ana da suya yau na ga maka in ka zage mai daraja gwamna waya kada ka yi amfani da ita duk inda kai za a sa security wala da inda kai ana kallon ka to mutanen suna amfani da waya ko suna shigowa cikin gari su yi sayayya duk ba a trekin nasu to kaga abubuwan ne mu mutanen Najeriya ana ganin cewa dai wani hali ne Allah ya jarabce mu da shugabanni an da cewa ba su kishin mu mu ce kishin su zan so ka yi dogon sharhi dangane da chances na PDP a jihar Zamfara. La'akari da kwan gaba kwan baya da jam'iyya mai ci ke yi a jihar Zamfara. To alhamdulillahi PDP tana da dama ga halin da aka ciki a jihar Zamfara ba jihar Zamfara ba Najeriya ga baki ɗaya. Yanzu jam'iyyar APC ko da ba a mutum a ce jam'iyya ake to ita jam'iyyar APC ta yi abin da ya kamata ya Allah wadai da ita a faɗin ƙasa. duba da halin da ta ɗora ƙasa ciki kuma hukuma ta daga matakin ƙasa shugaban ƙasa muhammadu buhari jam'iyyar nan da ya zo aka kafa da al'ummar nan najeriya suka taho mu muna cikin wanda muka yi gaba gaba muka ce idan buhari ya ci mutanen najeriya su samu sauyi da ci gaba to tun da buhari hau ina ga babu wani abu wanda za a ci yau ƙara jiya da yau abu ne ke taɓarɓarewa suke taɓarɓarewa to kaga pdp tana da dama wadda cewa dan takarar ta tsaya dai tiku Abubakar bakin gwargwado dan aka tsaka diyon manuhohin shi da kuma kasancewa shi na dan arewacin Najeriya da kuma kallon cewa mutum ne wanda ya san kasuwanci kuma ya san harka ta ilimi to in aka bashi dama ina ganin cewa babu wani wanda ke iya kare shi a mataki na ƙasa kenan idan muka tawo mataki na nan jiha jam'iyyar apc shi mai daraja gwamna ya zauna pdp in har jam'iyya ake yi ya zauna pdp mun ga abin da yana pdp ya tsallako ya dawo apc to da za apc wallahi karaje ne yau ah, Allah kai ka sani da mai daraja gwamna a ah, abin da sabon jam'iyyar pdp jam'iyyar pdp in kai ba da ba na kan shuwa ta kwanta kwatanta maka ci a ah, ka ga yadda ya ci a yi kaga to shi wannan shi ne bai so an matsa mashi to ta kuma tana da iyaye wanda ke gaya maka cewa haka da kai ba daidai ba a a bari ya je inda duk gabaki ɗaya da kake so haka za ka yi ya ya tsallake ya kuma jam'iyyar tun da ya dawo jam'iyyar apc me aka yi na ci gaba ko kullum baya ake koma kullum baya ake ƙara jiya da yawan wanke har yanzu magana ce ba a san haɗi mu wallahi mun haɗi idan mun haɗi a rayuwar nan ƙwara guda ce iya ka da ni ka ci a kai na gidan yari ko kuma ka ci a kashe ka to yanzu rayuwa ko sama na kake ana ya dauke ka kaga karamani a kai ne gidan yaro wallahi da ta haifi barawa ya dauke ne zan kai ne daji ko ya halbe ne da bindiga to mu dai in dai gaskiya ce wallahi tallahi mai daraja gwanin mu mai dan mu ci mutuncin ka ba mun ba da shawara zuwa gare ka a wannan ta shi zuwa ga mai daraja gwanin ba da shawara ni na tare da deputy speaker na zamfara kowa san amini na ne ni aminin shi na sha in zan shi shirin ka wuri kaza wuri kaza ya kamata a ce kun yi gyara kun ga mai daraja gwamna ai abin nan duk mai sauki ne ya ce za su gai na san ba faɗi za su ba na lokacin da abokai na a ɗayan lokacin gama da aka yi zanga-zanga yan gudun hijira suka suka tara hanya hmm. abokai na ban da ban buguwa gare su da sai an bige ni mutanen sun yi to suna zanga-zanga na zo da ni da wani bara s ɗin na mai da gwamna nake cewa mutanen nan ba su da adalci mi a mai da gwamna bai musu ko mi an musu sai aboki na cewa ka ganka baka da adalci baka da imani wallahi ga lokacin bani ni wa annan mutane gani nake wanda ta na iya ko kokarin shi shin da dai na gano cewa gwamnatin nan muna ta muna mata abin da ya dace muna ganin a gaya musu cewa ga abin da ya dace sannan a yankin da abubuwan nan suka faru suna da wakilai akwai dan wasu tsafi ta yamma ah, walin dan jibga akwai dan majalisa shi duk su fika kan shi dukkanin su babu wanda ya taba mikiwa zauren majalisa ya ce ga halin da yankin shi yake ciki akan sha'anin tsaro wallahi babu shiya za a abubuwa ƙauyuka sun sani mu yankin ka ne wallahi wa taɓa ƙaho ƙaho suka yi suka jajanta wa mutanen ba to sai mu zauna dan dai mu ba san ciwon kawo mace mu yi annan mutanen na ga ni wannan ta ba na iyanta na hakura na wata hanyar daraja gwamna ko ba don koyi wajen mi domin mi duk yadda za ka ba da shawara ni ban ga ana amfani da ita ba ni ban iya kaiwa gare shi amma waɗanda nake tare da su na ga musu deputy speaker ya sani wallahi ba ƙarar kyau shi zai ga wannan hira kuma zai ji kuma ya tabbatar cewa wallahi shekara biyu da wata shida da muka sha da shi rana guda ban taɓa zuwa mashi ban gaya mashi gaskiya ba akwai lokacin da ya ce wani malam kabiru baka jin nauyi na ka rage ka gaya min magana amma kuma gaskiya ce ina jin daɗi amma don Allah duk lokacin da ka ga nayi ba daidai ba ka zo ka gaya min gaskiya kuma wallahi haka muke bisa gaskiyan na to gaskiya ce na gano bai so da na ga biyu so na yi na duk abin da ga mashi gashi ga tsari wanda za a taimaki jama'a ga tsari wanda za a ci gaba ba shi ne na ce, wani ba na iya jam'iyyar nan da tattara zan in koma na kwaso na ina na na jawo jam'iyyar PDP to kaga cewa jam'iyyar APC duk abin da za a yi koma ba ce yanzu kai ya kake tunanin yanzu cewa mutumin da tsafe ta yamma akwai akwai yan kudi akwai yan kudabi akwai ayan haji akwai dauki eh akwai akwai akwai cediya su zaɓi apc wallahi akwai garuruwan rabon shi da ta hayyamanci shi fi speaker a matsayin shi na ƙarƙashin mazaɓan shi rabon shi yanzu ya haya wallahi garuruwan da bai taɓa zuwa su ke da yawa kuma ba garuruwan da ba su shiga wani hali ba wallahi bai taɓa zuwa baka taɓa jin murya shiga gidan rediyo ce shi a matsayin shi na wakilin su bai na jajanta musu wallahi bai taɓa ware kaya da ya kai buhu ishirin da aljihun shi ya raba ma al'umma ba sai dai jira'in gwamnati ta bada a ta wurin fa'ika an so a shiga cikin ruguguwa a raba mutane a madadin shi to irin wa'annan mutane har shi zaka ce a zaɓa duk yadda ta lalace wallahi wali ya yi shi duk da shi walin shi ma bayan shi nake ba amma da baki baki da baki baƙi baki baki to yanzu wani rubu ana ganin cewa kuma hakuna da naku na ƙasa jam'iyyance musamman ana ganin rashin ingancin 'yan takarar ku da kuka tsaya a matakin majalisar dokoki ta jiha wasu su ana ganin basu da popularity wasu basu da capacity ya kake ganin a jam'iyyance ku 'yan pdp za ku adiresin wannan matsala to alhamdulillahi yan mataka da muka tsaya na taka majalisar dokoki idan ka duba wasu ba su da popularity kamar yadda aka faɗi wasu kuma ba su da capacity to abin da ya kamata a tsaya a duba shine kwara guda idan an tsaye da mutum wannan delegate su suka zaɓa ila su delegate ɗin nan wakilai ne na kowace mazaɓa ila suna ganin su cewa wannan mutumin ila su a sanin su akwai wanda mutumin kirki ne amma ila bai da can da can bai da sanawa amma an da ke kusa gare shi suna da yakinin cewa idan suka tsaye da shi wannan takarar kuma ya ci to kowa zai gane cewa lalle wannan da aka tsaye da ga yanzu wani ba zai gane wanda wane saboda ila ai ban san shi ba hmm. amma da in Allah ba shi dama ya ci kujerar nan irin alheran da zai kawo ma yankin shi to za ka yi mamakin cewa ashe wannan nake gani kamar bai ba ashe na iyawa hmm. sannan wasu kuma da aka gani siyasa a aje maganar kuɗi shi ke wahal da jama'a ko kana kallon an tsaye da wani amma bai da kuɗi ina kallon an za an wuce a ce mu jihar da za mu yi siyasa kuɗi ba ma jihar zama Najeriya ga baki ɗaya ina kallon in ka ce dan siyasa ya ɗauko kuɗi ya baka mm. ka zaɓe shi ko ka kai mashi wani bil na kuɗi in bai da kuɗin nan ko yana da siyasa zai je ya ci bashi in ya ci bashi Allah ya taimake shi ya ci na kamar cin biyan bashi zai duk lokacin da wata zai kare ka je mashi da lalura ila je cikin albashin shi zai cire naira kaza a je ya biya bashin da ake bin shi kila hmm. sai ya shekara ɗaya da wata biyu ko shekara biyu na biyan bashin da ya ranto sannan har ya dawo shi ya nemi abin da zai taimaka maka to don Allah kake tunanin ya taimaka maka wannan ba zai yi ba ya kamata al'umma su gane cewa mutanen da aka tsaida a jam'iyyar PDP abu biyu ne idan ka gani kawo baka san shi ba to su wanda suka tsaida shi suna da yakinin cewa in sun tsaida shi ya zama zai iya kawo ci gaba yadda ke tunani saboda alaƙa su da shi sun da ba shi kaɗai aka tsaye da takara amma suka yanke shawara shi bari su zaɓe shi domin sun san abin da ke iya eh, suna da nasu dalili. to akwai masu ra'ayin cewa sulhun nan da tsohon gwamna da gwamna mai ci suka yi akwai alamar tambaya domin kuwa akwai masu ra'ayin cewa mafi yawan magoya bayan tsohon gwamna za su raba kafa a zaben 2023. alhamdulillah wannan tambaya da kai ma sulhu da aka yi daga dukkan alamu akwai lauje cikin naɗi in ka lura ɓangarorin ƙwara biyu kowane ya ja tashi danga shi mai daraja gwamna tare da nashi jama'a shi ya sanata kabiru marafa tare da nashi jama'a shi sanata abdulaziz da abubakar tare da nashi jama'a to amma in ka lura ga baki da shi wannan sulhun da aka yi ni har yanzu ban ɗauke shi sulhu ba in an ce sulhu da ni da kai da kowa mu zo mu haɗe mu kawo ci gaba wuri guda in yadda da abin da ka zo da shi ka yadda da abin da zo da shi ka yadda da abin da wannan zo da shi to har yanzu ka ga wata alamar cewa wannan sulhun an yi shi ne domin kowa a haɗu a mara ma juna baya ai ba ai ba abin da ce kawai ai ba in aka ce sulhu in kai ba daidai ba zan ga maka ba daidai ba ina da yaƙi yau da babu sulhu kwanakin bayanan duka ba a sati ba a ƴan dotan daji abubuwa sun faru cikin garin yan dota gehen titi an kashe wasu an ɗauki wasu garin santa kabiru marafa ne kaji santa kabiru marafa ya fito ya magana ko ko ya ce ma gwamnati ta ɗau wani mataki akan wannan abin da ya faru ya shirin shi a kya koma gehe bai ce komai ba tun da aka zo convention ka ga hoton kabiru marafa wurin taron convention da aka ta ka ga hoton aziz yari abubakarin convention to ka ga mi hana su zuwa shi ya kamata ka yi tambaya a kai sun ƙi zuwa ne saboda wasu dalilai wanda suke kallon cewa in sun je a wurin su a suwa suka yi. ba su je wurin convention ba saboda mi su suna da ina in sun ta babu wata rawar gani da suka iya takawa a nan wurin duk abin da aka mai daraja gwamna shi ya kiɗin shi shi ya rawar shi saboda aka wannan saboda ka ga an yi ka da ido ka ƙyale lokaci ya yi, za ka gane abin da inda hanyar take amma yanzu duka mamale ne ake yi in ka kula lokacin da aka sulwa a kwana suka ce an ci za a anshi kujera hasan nasiha a ba koguna hmm, akwai wannan raɗi idan kai ma kana da ra'ayin cewa shi wannan sulhun akwai lauje cikin a wannan sulhun a kowa san akwai lauje cikin nadi duk wanda san siyasa kana ganin cewa magoya ban su za su raba kafa wurin zaɓe ne ai kawo su ba rabe sun ta ma sun raba ba za su raba ba in ka ce za a raba sun raba ka kula har yanzu magoya bayan su abin da gwamnati ke za ka ba su sai abin da su suka ce su yi shi suke yi to kaga wannan dama ce ta jam'iyyar pdp ta tsata ta yi abin da ya dace domin ta ga cewa ta cimma nasarorin da ke son ta cimma a cikin wannan ta yadda zaɓe mai zuwa. to tsakanin ɗan takararka na shugaban ƙasa a tiko abubakar da bola ahmad tinubu wa kake gani yake da chance da cin zaɓen 2023. to ai dokta kai ka sani in muka koma siyasa baya hmm. lokacin da Buhari zai zaɓe za a yi zaɓe 2015 in ka kula da irin yadda al'umma duk inda ka ta zaka yana cewa Buhari Buhari waƙoƙi suka yi taro ka diba ka ga mutane ke ta yawo sannan ni ko ba jam'iyyar PDP nake ba babu za in zaɓi Bola Ahmad buga a Atiku saboda wani dalili ah, na ɗaya dai Atiku Abubakar mutunan arewa ne na ɗaya kenan na biyu Atiku Abubakar ko da ya zama mataimakin shugaban ƙasa akwai arin gudunmuwa da ya amfani da wannan kudi tashi wanda ya kama arewa sannan abahula tsarin ne kowa sani lokacin shi lokacin da hausawan mace a Legas su sun san abin da suka gani a matsayin shi na shugaban kasa yana da kabilanci a yana gwamna na nuna kabilanci tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu mashina da dukiyoyinsu da wurarensu na zama ya takura masu akan wannan abu to a bangaren din sa a ce yanzu mutumin arewa an kalli sa cewa yanzu ga yadda aka yi tsada jihohinmu na arewa na arewa ban tunanin akwai wata jiha wadda za a ce yanzu za ta APC za ta iya kawo wurin zaɓen shugaban eh, ƙasa. To yanzu eh, wannan zai ci wanga analysis naka is personal ka aza su ga ma'auni na cancanta. A'a capacity ko cancanta ko a ma'auni na cancanta mm. ga kamanci a tiku shekarun ɗaya da ya kwashe yana neman shugaban kasa babu wani wuri inda ba a san Atiku Abubakar ba amma ai mutane na bada misali da cewa shugaba Buhari shi ma ya daɗe yana neman shugaban ƙasar. har lokacin mutane suka fitan high hope akai ne amma kuma da zo sai labarin ya canza ah. so kana iya yuzan a wannan a matsayin alƙalami na na abun nan in ka dubi yanzu Bola Tinubu president din shi a Lagos mutanen da ya gina a siyasance har yanzu suna nan majority of the ministoci ne saboda ya building political experience nasu in ka ɗauki atiku shi kuma an zaɓe shi gwamna tare da tinubu aka dube shi mafi cancanta daga cikin sauran aka ɗauko shi aka mai vice president da irin rakwaɗi ne shi ma irin gudun da ba a Obasanjo yana matsayin mataimakin shugaban ƙasa da waɗanda ci gaba da gina politikali ya kawo gwamnoni a Najeriya ba adadi so ka aza su ga ma'aunin cancanta waye cancanta da shugabanci ƙasar nan Atiku Abubakar shine mutum da ya cancanta ga halin da ake ciki yanzu dalili kuma kuwa shine mu arewa irin mutanen da gina na arewa sun zama wasu mutane da kamata a cewa yanzu ya kamata su maida mashi da biki duba da cewa ita arewa har yanzu muna koma baya akan wasu al'amura musamman abin da arewa ke mulki yanzu eh to shi wannan da ka gani um, Dr. Anas ka yi kowa sanin cewa duk mutum Najeriya ya mashi kyakkyawan zato mm. shi wani kowa sanar da Atiku Abubakar ta yi ta Buhari amma ba a wasu shekaru suka ba shi shawarwari cewa ga 'yan da ya dace ya bi ya ce a'a su yanzu mu tsira ba shi inda yake so shi nan zai bi saboda cewa bai dacewa a ce sun bi wannan tahiya a yi wannan ɓanna tare da su a ci amana talaka su sa su alke suka ba shi ka ko wannan ya nuna aka cewa Atiku Abubakar ba yana yin mulkin ne don amana in da amana samun sai ya kare shi ya bar shugaba Buhari ya ta yadda yake so haka wanda ga sunan sun bi Buhari yadda yake so sun samu amana suka samu amma shi ka cewa to wannan ba shi ne tsarin da ya kamata a ce an haɗa ƙasar Najeriya sama ba sai ya kauce ba da wani shi ma bari ya ci gaba da nema domin har yanzu yana kallon cewa in shi ya zamo yakan iya aza Najeriya inda yake kallon za ta kai ma tafarkin da ya kamata a ce ta kai ta shiga cikin tsara a duniya. To, masu kallon mu nan za mu ja akala wannan tattaunawa da muka yi da honorable ah, kabiru rabi'u suleiman akan al'amuran da suka jibanci sha'anin harkar siyasa da kuma tsaro a jihar zamfara a madadin shi bakon namu da abokin gabatarwa ta da kuma wanda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo muku ni alasani anka nake ce muku masu